يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ranar alkiyama za mu ce, Ya ku taron mutane da aljanu, shin manzanni daga cikinku, wato mutane, ba su zo muku ba, suna karanta muku abin da Allah ya saukar masu suna tsoratar da ku haɗuwa da wannan rana, wato ranar alkiyama, sai suka ce, Haka ne, mun tabbatar da haka da kanmu, manzanninka sun isar mana da saƙo, mun tabbatar da gamuwa da wannan rana, sai dai mun ƙareta manzanninka. mun karyata haɗuwa da wannan rana, rayuwar duniya da abin da yake cikinta na ado da kwalliya da ni'ima mai gushewa suka ruɗe su, sun tabbatar da kansu cewa su a duniya kafirai ne da Allah da manzanninsa. Wannan tabbatarwar ko imanin ba zai amfane su ba, saboda wucewar lokacinsa.